ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته جاهد جهاده وزاد عن إجماعه ومن فيه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم الشهود التعبي قوة وتنطبق في صلى الله عليه وسلم daya da ɗari hudu talatin da shida Allah ta'ala shi ikonsa ya nuna mana wannan lokaci da gabatar da darasi wannan littafi sun أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن صالح الحراشي حفظه الله littafin da yake bayani akan akibin shi'a ta hanyar tsari na tambaya da kuma ba da kalubale idan ba a manta ba mun tsaya ne a matsala ta ɗari da sittin da hudu, kuma za mu tashi matsala ta ɗari da da 165 ya ce, يقول الشيخ يقول شيخ الشيعة الحمداني fi misbahin afiya ɗaya daga cikin malaman shi'a da ake ce masa alhamdani ya faɗa a cikin littafinsa mai suna misbahul faqih a cikin wannan littafin nasa misbahul ya yace innal madara ala hujjiyati al lallai abinda hujjar ijma'i ta dogara akai على ما استقر عليه رأي المتأخرين أكن أبن رأي ما لمن بايا يكبت أقي ليس على اتفاق الكل باوي اتفاقي بني دقباكي بأكل idan aka ce ijma'i a cikin shari'ar musulunci malamai suka ce ittifaqu mujtahidi Ummati محمد صلى الله عليه وسلم في أصل من الأصول على حكم ديني idan suka ce ijma'i ijma'i ne daga cikin hujjoji shari'a musulunci alqur'ani mai girma sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ijma'i to idan aka ce ijima'i shine ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati shine abinda mujtahidai na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ittifaki akan sa a fi ayi aslan min a kowane zamani daga cikin zamanin nika ala hukmin dini suka yi ittifaki suka taru akan wani hukunci na addini shi ne ake ce masa ijma'i duk wata mas'alar da malamai suka haɗu a kanta suka yi da hukunci ɗaya a kanta to an sami ijma'i an sami ijma'i misali habban annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne mujtahidai na zamanin su suka yi a kan zaɓen zaben na abubakar radiyallahu ta'ala an ya zama khalifa suka sake a kan umar suka sake ijma'i akan Usman suka sake ijma'i akan Ali wannan an samu ijma'i malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa salloli guda biyar ne a rana asuba azhar la'asr magriba isha'i wannan ijma'i in shi'a kamar yadda malamin su alhamdani ke cewa su a wajen su ijma'i ba shi bane abin da manya-manyan malamai su kaɗi su yi ittifaki a kansa su ba su dukkan wannan a matsayin ijimai bal wala ala ittifaqihim fi asrin wahid suka ce ba shi bane ma malamai su ittifaqi ittifaki a wani zamani kwara daya بل على استخشاج رأي معصوم tariq al-hadith suka ce abinda suke ce mai ijimai a wajensu shine a gano ra'ayin ma'asuli ma'asuli shine imani daga cikin al'ummomin su wanda kamar yadda aka sha ambata mana baya kuskure baya yin shar'in imani a wajen yan shi'a sai ya zama bai laifi bai kuskure kaga wajen fahimta da annabi ce ko suka ce su ijma'i a wajen su shine a gano ra'ayin wani ne daga cikin imamansu bi tariqil hadath ta hanyar zato ko da zato ake yi cewa sayyiduna al-husayn ya ce kaza ko sayyiduna al-hasan ya ce kaza ko da zato ne su a wajen shi ake cin shi ijma'i ba abinda malamai suka zauna suka tattauna a kai. kowa ya kawo hujjar shi da karshe aka ce to an yadda da abu kaza ba suwa wannan ba shi ne ijma'i a wajen ijma'i shine ra'ayin imani daga cikin su ko da an gano wannan ra'ayin nasa ne hanyar zato zato ake yi ya faɗi kaza zato ake yi ya faɗi kaza wannan magana tashi a wajen su ita ce ijma'i in ji malamin su da ake ce masa alhamdani a cikin littafin sa misbahul faqih mana yace fahum ya'rifuna ra'ya ra'ihim al-muhayyad lil ijma' bil hadith yace su suna sanin ra'ayin imamun ghaibihim wanda baya nan ne mahadi al-mu'ayyad wanda suke cewa Allah ya karfafe shi bil ijma' bil hadith wannan shi suke cewa ijma'i ta hanyar zato فانظر لهذا التناقض ما لم يتقلده ولا تبكى وغر يجعلون حدثه سنا توك الزتن وظن لهم هو العمدة شيني مجوغ عنه لماذا لا إلى الدين أكل ذاتي إلا سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تعوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الله لا تعالى إن يتبعون إلا الظن فأقول لك وما تعوى الأنفس da abin da rayukansu suke so wata aya Allah mun ce in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a zato baya amfanarwa a gaskiya ba a gina addini da zato ba a gina addini da zato kuma musamman zaton da ake ce mishi zato wanda aka zato wanda aka nan jayar da wani akan sa wa ijma'u salafi laysa bi umdati su ɗan shi'a a wajen su ijma'in da magabata na kwarai in an ce as-salaf ana nufin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'i su ne ake cewa as-salaf as-salaf salih su ne wanda manzo Allah ta zama ya musu shida sallama a hadisi sahihi yace khayrul quruni qarni shine karnin da na rayu a ciki karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki shine karnin sahabbai thumma alladhina yadunhum sannan waɗanda suke bin su ne atba su ne attabi'u tabi'ai thumma alladhina yadunhum sannan waɗanda suke bin su ne tabi'u tabi'i waɗannan su ne ake ce musu al-qurunus salasatu al-mufaddala su ne karnona guda uku waɗanda aka fifita su akan wanda duk ba su ba duk wanda bai rayu a cikin wannan karnin nukan guda uku ba to darajarsa da kimarsa da alkhairinsa ba zai kai na can ba domin su suna da shaida daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa maganganunsu da ayyukansu suka zama dalili da hujja akan dukkan wanda ba a zamanin su yake ba a kawo maka da magana al imamu Malik rahimahullah ta'ala ka fi magana kowane malami a wannan zaman a ka maka magana ne babu shafi ta fi magana kowane malami daga cikin malaman wannan zaman. saboda alimamu imamu ya rayu a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da khairu qurun cikin fiyayyen zamanin daka ku in shi'a a wajen su ijma'in irin waɗannan mutanen fara daga ƙarni na uku zuwa ƙarni na biyu zuwa ƙarni na farko karnin sahabbai su a wajen su ba sunan shi ijma'i ba mutanen ma da suka rayu a wannan zamanin mutanen kirki sahabban da tabi'an su da asba'u tabi'in su ba komai bane a wajen su dan shi a wajen shi dan ya zagi sayyidina Abubakar ba wani abu bane a abin da aka karanta da shi ma lada yake samu shi yasa kullun daga cikin zikiroransu da suke yi asuba da safe da maraice akwai zikiru la'an sanamai quraish akwai zikirin zagi da tsine ma gumakan shawa guda biyu gwamnatai ma da ‘ya'yansu in sun ce sanama ƙurayshin gumakan ƙuraysha kamar yadda aka sha ambatawa sai da na abubakar da mu in sun ce ‘ya'yansu suna na na na isha rafi allahu anha da na na hafsa rafi allahu anha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to a wajensu tunani da zato cewa masu ne imanin ya faɗa abu kaza su a wajen su ne ijma'i amma dan manya-manyan malamai tun daga sahabbai zuwa yau sun haɗu sun yi ittifaki akan wata matsala ta wajen yin shi a wannan su ba sunan shi ijma'i ba ma yi da wani abu a wajen su ko kallon shi ba za su yi ba la ka shirya tattu matsala ta tafi 66 ya tarifu shi'a yan shi'a suna riyawa da kansu bi anna ahada abraz ulama'ihim cewa ɗaya daga cikin malaman su wanda ya fi fitowa fili wa ibn babawayh al-qulmi shine ibn babawayh al qulbi wannan ɗaya daga cikin manyan manyan malaman shi littafin sa yana ɗaya daga cikin manyan manyan littafan su guda hudu wanda suke daukar su a matsayin umda suke daukar su a matsayin madogara suke ciro addinin su daga cikin su shine ibn babawayh al qulbi al'ummi nisba ce zuwa ga ƙum. kum gari ne a iran suna da babban makarantarsu a wajen duk 'yan najeriya mu da kake jin suna tafiya mafi yawanci can suke zuwa kum ba za ka ji suna ce mata kum al-muqaddasa mutum ya je za a masa tarbiyya a wajajen da suke cin hauza hauza makarantar shi'a babba kamar yadda sufaye suke da abin nan suke da zawiya su kuma suna da hauka to suna ɗaukan wannan babban malamin nasu ibnu wai al-ummi wanda fatibu man la yahduhu al-faqih wanda shine ke da littafi mai littafin mai suna man la yahduhu al-faqih littafi an sha bata mana shi shine littafi na biyu a wajen kishiya in ka cira usulul kafi ko al-kafi na Ali ibn Husayn sannan sai wannan littafin man la yahdukum sulul kazi littafin Ali ibn Husayn al-Kulayni to daga shi sai littafin man la yahdukum faqih shine littafi na na biyu afwan to suna daukar shi suna girmama wannan malamin ahad al-kutub al ɗaya daga cikin littafansu guda hudu allati alaiha al'amalu indahum waɗanda suke aiki da su ya atarifuna bi annahu suna iya cewa suna tabbatar da cewa shi wannan malamin nasu ne littafin Allah ya abubuwan faqih wato ibn babawai al-qulli ijma'a fi mas'alati a cikin wannan littafin nasu na man la ya abubuwan faqih sai ya yi iddi'a'in cewa an yi ijma'i a wata mas'ala ويدعي إجماعا آخر على خلافها sannan kuma sai ya ce an yi kuma ijma'i a wata mas'ala wadda ba ita ba sai ya kawo mas'aloli guda biyu suna cin karo da juna sai ya ce a ta farkon an yi ijma'i a kanta kamar misali sai ya ce an yi ijma'i a kan cewa duk wanda ya shigo wannan masallacin ta kofa kofar kudu ko ya fita sai kuma ya sake ruwaitowa cewa an yi ijimali kan cewa duk wanda ya shigo ta kofar kudu to ya zauna tariki shiyoyi guda biyu kuma dukkanin ya ce an yi ijimali akan a ka'ida ta usulul fiqh idan ka ce an yi ijimali akan matsala to kishi ya ba gidi ba. mun gane in ka ce malamai sun hadu akan hukuncin matsala kaza to kishiyar wannan matsalar ba gidi ba ce to shi wannan ibnu baba wai ne a cikin littafin samalla ya abu gul Yan shi'a da kansu suka ce yana samun dukka da warwara sai ya ce a mas'ala kaza an yi ijma'i sannan ko sai kawo kishiyar da ce kuma an yi ijma'i a kanta hatta qala ahadu ulama'ihim har aka samu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a ya ce Wa ومن هذه طريقته wanda wannan ita ce hanyar hanyarsa fi da'awar ijma'i wajen kirkirar cewa an yi ijma'i kai bai timmu li'timadu alai to ya za a ce an dogara da shi wal wusuqu bi naqlihi kuma ya za a ce an amince da yadda yake ruwaito maganganu Sai daga cikin malaman shi a yake masa wannan raddi kaga wa shahida shahidin bil ahadi aji da shahidin bil ahadi dan ku ya maka shaida cewa kai mutumin banza ne to kuma me ake nema dan uwan ka dan naka na jikin ka yace kai ba mutumin kirki bane to kuma ake nema duka je neman aure da neman aure sai ka samu wani sai ka samu wan wadda kake nema misali wani yana neman aure sai ya samu wan wadda yake nema ya masa ya faɗa masa muradin kuma ɗakinsa ne uwarsa ne uban da ce masa to ina son kan wannan taka kaza kaza kaza kaza kaza amma to Allah ka da Allah ke son ka bani shaida a kanta sai ce to ka ga dai uwan mu dai uban mu dai ko to ba mutum ne kirki ba ce haka aure ta kai ba kama sani ba suna da ma ciwon kanjamau to sai kuma wa zai maka shaida to ɗaya daga cikin malaman shi'a da kansa yake faɗi yake cewa wa man hadhihi tariqatu duk wanda irin wannan tsarin na ibnu baba wai da kulli fi da'awar ijma'i wajen cewa an yi ijma'i kai fa yake mu ijmau alayhi to ya za a ce an dogara da shi wal wusuq bi naqli ya zai kuma amince da riwayar ma kuma in shi'a wannan littafi na man la ya rubu faqih littafi ne da suke daukar sa a matsayin littafi kamar sahihu muslim yadda mu ahlus sunna muka dauki littafin sahihu muslim muke girmama shi bayan sahihu bukhari sai sahihu muslim a cikin littafai bayan alqur'ani babu littafin da yake su inganci in an ce babu littafin da yake su inganci ba an ce babu kuskure a cikin sa babu littafin da babu kuskure a cikin alqur'ani alqur'ani shi kadai ne ku fita daga kuskure amma duk aikin da dan adam ne to akwai kuskure a ciki ka gano wani ya gano ba ku gano wani bai gano ba tabbas akwai kuskure a ciki mun gane to wannan littafin da mallaya abubuwan kuɗi a wajen in shi a matsayin sa daya ka matsayin sa ne da yi muslim a wajen mu ahlus sunna to amma ne shi ka sai duk kuma a cikin su kamar shi wannan mummunan shaida cewa za a amince ma da riwayarsa ba a amintacce ba ne shi su haka shi a take ta da ruwa ba na yace min ajaib shi'a daga cikin abubuwan ban mamaki na shi'a annahu da ikhtalafu fi mas'alatin yan shi'a idan suka yi safani a wata mas'ala wa kana ahadul qawlaini sai ya zama ɗaya daga cikin maganganun guda biyu yu'rafu qadiluhu an san waye ya faɗe ta ɗaya daga cikin maganganu guda biyu da aka yi sabani a kansu misali a matsala sai a ce to an yi maganganu guda biyu ai daga cikin maganganun da malamai suke akwai kaulani ko ya ce kaulani an ce kaulani akwai maganganu guda biyu ba fa yin na mai na mai labari ba jahili ne ya sauka gari kasuwan malamanin da kasar rawani sai mutanen garin suka ce malami shi kuma dama ba abin da ya sani ya haddace illa kaulani mashhura abin da ya haddace kenan kaulani shugaba duk tambayar da aka masa sai ya ce a ah, kaulani shugaba duk tambayar da aka masa ya ce sai wani malami a garin ya ce wannan fitin kudi jahili ne amma ba za mu gwada shi ran nan sai aka zo a fada ana fadanci tunda ya samu matsayi a wajen sarki sarki na girmama shi kina sai wannan malamin na gaske sai ci alaga ta malam muna da tambaya ce halillahu ilahu wahidun shin Allah ɗaya ne sai ce kaulani hmm, mashi kaga halillahu ilahu wahidun shin Allah ɗaya ne akwai jahil da sai ce maganganu biyu ne kuma maganganu mai mashhura ne dukkan ne tsohon shahararru ne in an ce kaulani mashhura ne su ne maganganun da kusan sun yi kankanka an kasa kila a rinjaye da ɗaya akan ɗaya to shine sai a ce kaulani mashhuhani akwai maganganu guda biyu kuma dukkanin su shahararru ne to hadda Allahu ilahun wahidun ita ma kaulani mashhuhani to me alqawlul awwal almashhur min alli alqawlul thani almashhur me magana ta farko wace magana ce ta farko shahararriya Wace ce kuma ta bin ita ma shahararriya to ba irin shi ba yan shiya idan suka samu sabani a mas'ala kaza an ce kaza mas'ala kaza kuma an ce kaza to ɗaya an san waye ya faɗe ta wal akharu la yuqrafu qatilu ɗaya kuma magana ba a san wanda yayi ta ba to ba ku ji wani abun ban mamaki as-sawabu indakum daidai a wajen su huwa al-qawlu alladhi la yuqrafu qatilu maganar da ba a san waye ta ba ce an samu matsaloli maganganu guda biyu a wata matsala misali ta addini misali sai wata ɗaya matsala misali jisatul istiraha jisatul istiraha kaga a mazhabin ahli sunna wal jama'a ana da tsabani akan hukuncin jisatul istiraha alal aqalli maganganu biyu magana ta farko ita ce mustahabbi ya ce jisatul istiraha magana ta biyu kuma suka ce mubaha in an ce mu mubaha in kayi kayi in ma baka yi ba je duk dai amma an ce mu, mustahabbiya in kayi kana da lada in baka yi ba kuma ba komai amma idan aka ce mu mubahi da kayi da baka yi ba duk hukuncin sai kamar cin abinci da cokali idan ka ci abinci da cokali lada ka nawa ka ga halal ko kamar cin dan wake in ka ci dan wake lada ka nawa halal to haka to sai a ce an san malamin da ya ce jilsatul istiraha hukuncin ta mustahabbi amma ba a san malamin da yake hukuncin jilsatul istiraha mubahi sai a ce wannan da yake mubahi magana shi ce daidai saboda ba a san shi shi ko wanda aka san shi nan to ya karya magana shi ba daidai kun zo na yana cikin ajaji ko yana cikin abubuwan ban mamaki li'annahum yasrumuna domin su suna riyawa annahu qad yakunu qawlan masumi qad yakunu qawlan imam al masumi domin wai zai iya yiwa maganar nan da ba a san waye ta ba to wanda bai yi ta wanda yayi ta nan kila kila imami ne ma'sumi mahaji kila mahaji ne ya faɗe ta saboda haka ita ce wannan fa gashi an san waye ta ba ita kuma waccan ba a san wanda ya yi ta ba wanda ka ɗago ka'idar karɓar magana a wajen ahalin suna wal jama'a akwai hadisi hadisi ba akwai abin da malamin mu suke cewa al-hadith al-mubham wa mubham ma fi rawi lam yusam wa hamu ma fi rawi lam yusam hadisi mubham shine hadisin da a cikin sa akwai sunan wani mutum wanda ba ambaci waye shi ba kamar misali a ce an rajuli ko a ce an imra'atin ko a ce qala rajulun ko a ce qalat imra'atun to man huwa zaka rajul wa man hiya tilka al waye wannan sai an gano shi malaman mu sai da suka yi rubutu akan wadannan akan al-muhammad in ka karanta hadisi aka ce an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ka koma cikin waɗannan littafan na al-muhammad kamar littafin al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah sai a faɗa maka cewa wani ko kuma littafin tahzib al-asma'i wal lughat na al-imam an-nawawi sai a ce maka wani ne ya faɗi wannan magana amma su a wajen yan shi'a tuciya ake yi da maganar da ba a san waye faɗe ta ba ita ce maganar gaskiya duk maganar da baka gane wanda ya yi ta ba to kawai ka danganta ma ma'asumi mahadi kawai mahadi ya faɗi ta kuma ita ce daidai wanda ya faɗi tashi aka gano in dai ta saba ma wacce ita ce ba daidai ba har wannan ne irin addini hatta taqadahu shaykhuhum har aka samu ɗaya daga cikin malaman su da kanshi ya tawaye ya musu laqabi wannan malamin nasu shine al-hurr al-anil wa ta'addaba qafilan har ma yake faɗi yana mamaki ya ce wa ƙauluhu haɗin malamansu da suke cewa bishirati ukuli majhulin na tajidiyyin a ajabu wa aghrab cewa shaɗanta shigar majhulin na taba waye ba a san asalin sa ba ce a ajabu wannan shi ya fi ban mamaki wa aghrab kuma shi ya fi zama abin da fi zama ba ko wa ayyu dalilin alayhi Wani dalilin ne zai tabbatar da wannan wannan fadan shi'a ne da kan shi yake musu haƙi ba wa kaifa yahsulu ma'a zalika al-ilmu bi kawnihi huwa al-ma'sum aw al-dhall ya ya ko zai kasance ilimin ya tabbata a tabbatar da cewa ma'sumi ne shi ko kuma zato ne ake ji da kansa yake wannan radda maganganu guda biyu ɗaya an san wanda ya yi ta ɗaya ba a san wanda ya yi ta ba kuma sun ci karo da juna sai a ce wacce ba a san wanda ya yi ta ba ita ce daidai domin kila ta kasance maganar masu ne wanda ko aka gano tashi aka gano waye da to sai a yi wurki da kashi ba za a ɗauka ba tunda an gano shi wannan wannan wannan addini ai ban mamaki a cikin sa kuma akan haka ake gina mutane akan haka ake karantar da su yaye yaye يقول شيخ الشيعة المجلسي سيدة جتشمع لمن شيعة المجلسي يأخذ أتشد التافل صدحاه الأنوار يسي إن استقبال القبر أمر لازم للي فسكنت قبري الأمرين لجيلة وإن لم يكن موافقا للجبنة ولا قبر لذات من انصموا تكبر cikin ƙungiyoyin addini wanda suke danganta kanta da musulunci wanda suka kawo bautar kabari zuwa kabari a je a zauna a kabari don shi'a yasa za ka ga hatta kabarin wanda ya kashe sai na umar rafi Allah al'adu an abu yulu a talmajusi ba ma guje ne ya mutu karni karni ne abu yulu a talmajusi bai taɓa mutu bai taɓa kalmar shahada ba abu al'ajin majusi amma a wajen yin shi'a yanzu kabarin ta girmama shi ake saboda ya biya musu bukata shi ya kashe sayyidina umar wannan kuma abu ne da baya bukatar ma sai ya karanta littafi ka halla abubuwan da suke faruwa a duniya ko ka bi labarai ko ka shiga intanet kabari ne sosai aka yi masa shakayi aka girmama shi aka yi masa ado yadda aka ke da ado ana zuwa ana ziyartar sa kan babu abu a tanmajusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tsawon ɗan kwanaki ya rasu sai da ya gargade mu akwai zuwa ya tazo da tsohon kwana biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai zuwa ya tazo da ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ranar da zai rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an lillife shida da wani barbu idan wannan bakon ya ma manzan sama zafi sai ya yaye shi daga cikinsa yana cikin wannan yanayin ya ce la'an Allah yahuda wannan fa ittakhadhu qubuha anbiya'ihim masajida Allah ya tsine mai yahuda Allah ya tsine mai nasara sai riki kaburburan annabawan su a matsayin wuraren ibada na na shi rabbi Allah ta'ala an hada shi yuhaddiru ma fa'ala manzo Allah sallallahu alaihi yana gargadin mu akan abin da suka aikata tace walau la zalika la uhri da qabr ghayra annahu khushi an taqada masjida ba da dan haka ba da manzo sama idan da ya rasu sai a dauki gawar sai a kai shi bakiul gakhad makabartar sahabbansa kuma kusa da gidansa take tsallakan masallaci titi ne yanzu ya raba tsakaninsu da masallacin Madina shi ghaira annahu khushi an yutakhadha masjida sai dai an ji tsoron ka a ɗauki kabarin annabi sallama ya zama wajen ibada shi yasa sai aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a ɗakin na na Aisha dalili na biyu da yasa aka rufe manzon sama a ɗakin na na Aisha manzon Allah sallama ya ce ma قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يريد أن يدفن فيه ko yuhibbu an yunfana fi Allah bai taɓa karɓar ran wani annabi ba a ce a wurin da Allah yake son a rufe wannan annabi to daga inda annabi ya rasu anan ake masa kabar waɗannan su ne dalilai guda biyu da suka jawo aka rufe manzalin sama a dakin na nashi kuma manzalin ta sama sai da ya riga addu'a Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allahumma la taj'al qabri zina ya Allah kada ka dauka sa kabari na ya zama gunki da za a rika zuwa ana bauta mama ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama wajen biki inda za a rika yin maulidi a wajen ana biki da shekara ziyarar kabari مثال امام القيم النونيه تيجي فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران الا يا كرب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يساخ تنبوه اخي ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم بذاك كاي دعاء كبر من ذا النبي صلى الله عليه وسلم اني ما كتنغا كتنغا كتنغا حق ان شيء اكو يسك كا كاو zuwa a mai da kabari ya zama wajen ibada kabari ba wajen ibada ba kabari waje ne da za a je a roƙa ma mamacin da ke ciki Allah ya gafarta masa ba a je ana roƙonsa ba shi yake da bukatar ka a lokacin kai ba ka da bukatar sa shi yake bukatar ka masa addu'a istaghfiru li akhikum wa salu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al istaghfiru li akhikum ku neman ma dan uwan ku gafara wa sadu lahu tasbika ku roƙan masa samun tabbacin ba da amsa innahu al'ana yusal domin yanzu nan za a masa tambayoyi shi yasa ake masa addu'a idan an gama rufe shi sannan kuma duk lokacin da za ka shiga makabarta aka ce kai addu'a assalamu alaikum أهل الديان من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بإذن الله الأولى نسأل الله لنا ولكم العافية addu'ar da aka ce kai wa za ku ga makabarta ke sannan aliyu zainul abidi aliyu zainul abidin rahimahullah shi kan sayyidina ali dan na al-husayn imamu na hudu na shi'a yana zaune a masallacin manzo Allah sama a Madina ya ga wani mutumi ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi can ya take zuwa can an ya take zuwa can ya take zuwa yana ta da da'ira yana ta tsakanin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi yana dawowa sai na ali zain al-abidin ya kira shi yace haddathani an jaddi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace babana al-husayn ya bani hadisi kakana al-Husayn sayyidina Ali shi kuma ya ba babana al-Husayn hadisi shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi hadisi inna Allah la'ana az-za'irin min al-qubur al-muttakhidin 'alayha as-surata shi Allah ya tsine ma mutanen da suka mai da zuwa kabari ya zama musu dabi'a waɗanda suke sama kabari fitina kaga hadisin ahlul baiti silsila ce zahabiyya a wajen yan shi'a haddathani abi an jaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen yan shi'a ba ka da isnadin da ya wuce wannan Ali Zain al-Abidin ya goyo daga Al-Husayn Al-Husayn ya goyo daga Ali Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya goyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka idan aka kawo su wannan hadisin hadisin zai ce ai tafiya ta kai eh suna tare da mutanen da ba ra'ayinsu ɗaya ba ne to ba ta son su bata musu rai shi yasa sai suka faɗi waɗannan hadisa sai da na ali yana jin tsoron wasu shi yasa ya faɗi wannan hadisa dan da sai na ali sai yana jin tsoron wasu baya son su saba mishi shi yasa ya faɗi wannan hadisi shi ma ali zain al-abidi yana jin tsoron wasu shi yasa ya faɗi wannan hadisi wannan ba zaki bane ko ni nan kace ina jin tsoron wasu ba ka ka zage ni ba ka ce min ina jin koran wasu shi yasa na faɗa abu kaza sai har da ya balle waɗannan manya-manyan bayan Allah waɗannan manya-manyan mutanen masu daraja ka ce suna taƙiyya to shi wannan malamin nasu al-majlisi a cikin littafin sa biharul anwar wannan littafin biharul anwar yana ɗaya da cikin manya-manyan littafin shi'a duk da malamin da ya rubuta shi ba wani daɗewa yi da mutuwa ba dan al-majlisi bai shekaru ɗari uku da mutuwa ba amma littafin sa biharul anwar yana daga cikin manyan littafin su mujalladai ne masu yawa to shine yake cewa wai inna istiqbal al-qabr amrun lazim lallai fuskanta kabari al'amari ne na tila wa in lam yakun muwafiqan lil qiblati ko da bai dace da al-qibla ba wa zalika inda aja'i rak'atay ziyarati adlihatihim kazan suna da wasu rakawoyi guda biyu da ake idan mutum ya kai ziyara kabari a wajen yin shi a sosai ya raka raka'a yadda in ka shiga masallaci kake ta tahiyatul masjid ba raka'a ce ake yi ba manzon sun ne ce a dakhala ahadukum al da fala yaqud hatta yarka'a raka'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci to kai ya zauna sai ya raka'a to su kuma a wajen yan a in mutum ya kai ziyara kabari to sai ya raka raka'a sannan in ya tashi tafiyar tafsirin raka'o'i biyu nan kabarin zai ba kabarin zai fuskanta majalisi ya ce wa in lam yakun muwafiqan lil qibla ko da bai dace da al qibla in ji malamin su majalisi kun ga haram akan haram na farko as-salatu ala as-salatu ila al-qabr mamnu'atun shar'an a shari'ar musulunci ba a sallah ana mutunta kabari shi yasa ittifaqin malaman sunna duk masallacin da aka gina shi akan kabari yuhudan za a rusa shi ne wala tajuzu salatu fi bi halatta ai sallah a cikin duk masallacin da aka gina shi a kabari to musa shi ake ba a sallah a cikin masallaci bi halatta ai sallah a cikin sa masallaci daban kabari daban su a wajen yan shi'a ziyarar wannan kabarin in mutum ya je ma sai raka'a kuma in ya tashi raka'a biyu nan zai laifi akan laifi ko kabarin zai fuskanta ko da ma kabarin bai fuskanci alƙibla ba to ya fuskanci kabarin shi ba ko shi da wata alƙibla wal ajibu malam yace abun ban mamaki annan nahaya lallai hani a ittikhadil quburi masajida akan daukan kaburbura a matsayin masallatai wa qiblatan kuma a matsayin alƙibla qad warada fi kutubihim ya zo a cikin da ban shiya akwai hadisai tabbatattu da suka zo kamar wannan hadisin da muka ambata haddathani aji an jaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yana suna na asali da bai shi amma ba wanda ya kai tsira ya kaburbura ka je iraki najaf ka je karbala a iraki ka tafi iran ka tafi kasashen siriya inda in shi ake da karfi ka je ƙasar Bahrain inda in shi'a ke da ƙarfi ka tafi Lebanon inda in shi'a ke da ƙarfi ka sha mamaki ga inda aka mai da ziyarar kabari bautar kabari kabari ko ake bauta mawa an aje bautar Allah gefe guda ta zama ba uwar ba kaburbura kawai ake bauta ma mawa kaburburan waɗanda aka sani da waɗanda ba a san su ba an a'immatihim min ahlil baiti daga a'imman in shi'a ahlil baiti hadisai sun zo suna hani a game da zuwa a je a abin nan a riki kaburbura a matsayin wuraren ibada walakin lahum yahmiluna zalika ala taqiyya sai dai idan ka kawo wannan hadisi sai ai taqiyya ne a in sun faɗi wannan hadisi ne a matsayin ne a matsayin tafiya. suna tare da waɗanda ba ra'ayinsu dai ba ne ko ba ka san waɗancan waɗanda ba ra'ayin su ɗaya su musu tawaye shi yasa saboda ai mujamala sai su fi tare da su sai su fi waɗancan hakika ka'adatihim fi kulli ma la yuwafiqu ahwa'ahum kamar dai al'adar su a dukkan abin da bai dace da san zuciyarsu ba sai su ai ƙiya imamai suka yi a imma sun yi ta ƙiya. a ga kan da taqiyan nan zuwa ga a'imma ai zaki ita asalin taqiya munafinci asalin taqiya ce shi shine ka bayyana ma mutum kana tare da shi amma a zuciya ba ka tare da shi kaga munafinci to in shi a suna da wannan za su iya zama da kai ka zauna da su su rika nuna tare kuke komai ɗaya amma ba a cikin zuciyarsu sun ka ciki to shine taƙiyya to duk waɗannan hadisan da suke hani a game da ɗaukar kaburbura a matsayin wuraren ibada kabari ba wajen ibada ba ne to sai su ce ai a himma sun faɗi waɗannan hadisan ne a matsayin tafiya amma ba a aiki da su saboda ka zuwa makabarta ka zuwa kabari musulunci ya yi da ziyarar kabari ɗan uwa musulunci ya yi da a ziyarci kabari amma da shari'i da bin dokoki da shari'ar musulunci ta sa sai adabu ziyaratin maqbara akwai ladabban ziyarar maqbara in ka tafi na farko za ka shiga makabarta kai addu'ar da muka ambata a baya sannan kuma ya zama manufar ka ta ziyarar makabartan nan manufofi biyu manufa ta farko shine alwa'az ita ce alwa'az manufar ka ta farko ita ce ka wa'azantu ko al-itti'az ka wa'azantu ga kabarin wani kabarin wani to wani ya rasu ni ina wani ta كانت bi تدور بأهلها لكان رسول الله حجا ba. ga manzo Allah sun sama yara to tunda Allah sama ya rasu waye waye kuma sai da wama kaga sai ka ƙara imani abubuwan da kake marasa kyau ka tuba abubuwan da ba ka yi na bautar Allah ka riƙa yi waɗanda kake ka saboda ka san cewa wannan rayuwa ba rayuwa ba ta tabbata ko ba daɗe ko ba jima za a mutu tun da ne magabata suka mutu to kai ma za ka mutu mu manufar farko ke nan ta ziyarar kabar kai fa'idar kake ka wa'azantu fa'ida ta biyu fa'idar waɗanda ka ziyarta ita ce ne fa'ida ta ka musu addu'a Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu ka ma fara tun kafin ka shiga nas'alullaha lana wa lakum al'afiyata an kai addu'a tun kafin ka shiga sannan daga cikin dukkan ziyara kabari ba a roƙon wanda ke cikin kabari ko waye shi ka ce maka wani abu la istighasatan wa la isti'anatan wa la isti'azatan ba za ka nemi taimakon sa ba za ka nemi agajin sa ba ba za ka nemi tsari ba daga wajen wajensa bal tas'alu Allah wahdahu Allah kawai za ka roƙa kai za ka roƙa shi yasa ko manzo Allah ta zama ka ziyarta bas a kabarinsa ga shi ga sai na abubakar ga sai na umar ba abin da aka ce dai assalamu alaika ya rasulullah shi ce nan ka wuce assalamu alaika ya ababakar ne siddiq assalamu alaika ya umar faru shi ce manzon da sun ce in ka masa da sallama Allah zai dawo masa da ruhinsa kuma zai amsa abin da aka ce mutum ya yi ce sannan kuma in mutum ya shiga cikin makabartar zai yi tafiya tsakanin kaburbura to kai ya yi tafiya da takalmi ya cire takalminsa tafiya a tsakanin kaburbura mata halarta da takalmi ba sai mutum ya cire takalminsa sai dai idan akwai abin da ke cutarwa kamar makabartar ba ta da tsafta wani abu zai iya cutar da mutum a tsafarsa mun gane to wannan ita ce al-ziyaratul mashru'a lil ziyarar da shari'ar musulunci ta shar'anta amma mutane su je su mai da kabari wajen bauta wajen cuwa-cuwa irin namu na Najeriya a makabartar kubbaran kwakwato a makabartar wali dan marina a Katsina a makabartar waliye a Kano wannan wannan mai hankali idan ko baka san shari'a ba kaje kake abin da ake yi kai ka san ba daidai bane ba kawai ga wasu mutane nan gaba sai su ba su da fatayi sun zo sun zauna wanda ya zo da kiyan masara ya ba su abun fara su take wanda ya zo da kiyan dawa ya ba su amma amamuran alfarmashi sun cika baki da goro wallahi wasu su ma akwai ta ba a bakin kuma duk wanda mai su ne wai a ba su mashi kaga duk waɗannan abubuwan fitinu ne jawo ma kai fitina ne na shi kyauta yan shi'a a wajen su wannan sun dauke shi a matsayin wani abu na ibada يردد الشيعة كثيرا حديث الغدير ‘Yan shi'a ko tari suna maimaita hadisin al-gadiru ham, wannan mun taɓa magana kansa. Gadiru ham wani waje ne wajen dawowa daga daga makka zuwa hanyar tafiya madina in shi'a akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah ta sama ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu shike amma in shi'a ce da suka kirkiri wani sababu na hadisi cewa ga dalilin da ya sa manzo Allah ta sama ya hadisi sannan ko manzo sama ya tara sahabbansa a wajen ya faɗa musu wannan kuma ya tsaye da su ana tsananin rana cewa ya nada sai da na'ali shi ne zai zama halifa bayan ka shi ne hadisin hadisin da zai abin da ake hadisu hadisul ghaliyya in an ce hadisul ghaliyya shi ne wannan asalin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wakilci ne na shi ne na dukiya sai wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abun ba bi musu daɗi ba ba masa biyayya ba a wannan lokacin shi ne manzon sai ya ce man kuntu maulahu fa aliyul maula Maulana na nufin masoyi ba shugaba ba maula na walaya ne ba na wilaya ba akwai bambanci a tsakanin walaya da wilaya in ka ce wilaya shugabanci kenan in ka ce walaya soyayya to maulanan manzal sun yana nufin man kuntu maulahu ai man kuntu habibahu ko mahbubahu fa aliyun mahbubu duk wanda ni yake so na nake yake masoyina ne to ya so sai dina shi amma ba manzal sun yana nufin cewa duk wanda ni ne shugaban shi ba to sai dina ali shine zai zama khalifa baya ba shi ake nufi to idan suna maimaita wannan hadisin daga ciki kuma suna wa ƙaunahu sannan suna maimaita faɗin manzon sama da yake cewa udakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah a game da 'yan gidana ƴan gidana ina wa ina tunatar da ku Allah ku kula da ƴan gidana wa yansawna annahu awwalu man khalafa hadhihi nabawiyyata amma yan shi a yayin sun kawo wannan hadisin sai su manta cewa su ne farkon wanda suka fara saba wannan hadisin suka fara saba wannan wasiyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haythu adaw jumhuran kaseeran min ahli albayt domin sun yi gaba da jama'a masu yawa na ahli albayt yan shi a ba su san al-Abbas ibn Abdul Muttalib al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan shi a ba su san ɗansa Abdullahi ibn Abbas sannan ya aka yi suka yanke ɗan gidan sai na alhassan gabaki sai ba su ƙaunar su kaga ahlus sunna su ne waɗanda suka tattara gabaki dai ahlul bai na manzon Allah ta sama suka tattara su gabaki la la nufarriqu baina ahadin minhum ahlus sunna ba su ware wani daga cikin ahlul bai su ce ba su san shi kamar yadda ba su ware wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ba su ƙaunar sa sun haɗa su gabaki daya sa iyalan gidan manzo Allah sallama waɗanda suke da matsayi na sahabbantaka daraja biyu suke da shi suna da darajoji guda biyu daraja farko kasancewar su ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta biyu kasancewar su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman al-Abbas ibn Abdul Muttalib sahabi ne kuma ahlul bait Abdullah ibn Abbas sahabi ne kuma ahlul bait sayyidina Ali sahabi kuma ahlul bait haka al-Hasan sahabi kuma ahlul bait al sahabi ahlul bayt Waɗanda kuma ba su ba jikokinsu da ƴaƴansu waɗanda su kuma ba su rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin su Ali Zain abidin irin su Muhammad al-Baqir irin su Ja'far da sauran irin su su kuma ahadul qaraba ne amma ba sahaba ba to daga suna da daraja ɗaya ita ce ta kasance wasu suna da dangantaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sha'adin wannan dangantakar da darajar dole sai idan mutum ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da dangantaka da manzon sama amma bai yi imani da shi ba to ba abin da zai tsira na masa kasan gumin kafiri Abu Lahab Abu Lahab sai nan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me dan me me amfanar da shi sai da Qur'ani ya sauka a farko farkon cikin abin da Al-Qur'ani ya sauka bayan Allah ya saukar da wa'anjir ashiratakal aqrabin dangin ka na kusa kuma ka musu wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azin sa ne a koyi Ku fi Allah ya saukan masa da wa'anzir ashiratak al-aqrabina dangin ka na kusa ka fara musu wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara musu a riwaya ta tira aka ce ya hau dutsen da ake ce masa jabal wa abi kubayyi babban dutse ne a makka manzo Allah sallallahu ya hau dutsen nan ya musu jawabi yace yanzu idan na ce muku ga rundunar yaƙi nan ta zo za ta yaƙe ku za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka ma jarrabna fi ka kasbatan qasfu ba mu taba kama ka da ƙarya ko su ne yi musu shimfiɗa ka san idan za ka kawo wani babban al'amari sai ke ma mutane shimfiɗa in ba ka ba za su gane ba zan san ya wannan shimfiɗar mai ban sha'awa bayan ya gama sai ce inni rasulullah ilaikum ni Allah ya aiko ni wajen ku Allah ta'budu illa iyyahu kar ku bauta ma kowa sai shi Ɗan uwansa ne Abu Lahab yace ali hada jama'atana maganar banza dan wannan shirman banzan ka tara mu tabban laka Allah wajaranka yabon wajen ba Allah ya saukar da rai ci tabbace da abi lahabin wa tabba ma aghna an maluhu wa ma kasaba سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كما يمسد المسد قد يدا أبي لهب وتب hannaye guda biyu na abu na sun halaka wa tabba shi ma ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab da abin da ya tsawon wata kila na masa komai ba ba za su amfani da shi a wajen Allah ba domin me sai ya tsana za ta na da sannan ya konu ya shiga cikin wuta ya konu wacce ta kasance mai ruwa wa mar'atu da matarsa ummu jamilin hammalatal hatab wannan mai ɗaukar kirara fi jiriha hablum min wannan abun wuyan nata da ke ganin shi hablum min masad wace iyaci daga mata daga wutar jahannam tun a duniya kana neman ɗan wuta su ita da mijinta an kuma manzan Allah sun ba sallallahu alaihi wasallam kage so naka ahlul bait sharadin zama mutum ba zai zama ahlul bait ba sai ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba daidai bane ka dau wasu ka ware su ce su kade ne ahlul bait a'a kabilar sosa suwaye annabi ya lissafa su a matsayin ahalin sa shi ke abinda ahalin sunna wani jama'a su kai ke su kuma yan shi'a suka zaɓi na zaɓa saboda suna da manufa suna da su ita ce tabbatar da masarautar farisa ta bautar wuta wanda sai na umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi iko dusa ta a sa so daga wannan baiwar da aka samo ta kuma aka ba sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu a matsayin sadaka ya sadaka da ita ta haifa masa da Aliyu Zainul Abidin ne aka ɗauka daga nan aka samu shi'a aka shata daga nan duk wanda bai fito ta wannan gidan ba to ba su ba imani ne. ba a ɗauka shi su ma sun bin an musu kara ne sayyidina Ali da sayyidina Al-Hasan an yi kara ne ka a ci a ah, to ya aka yi aka tsallako daga al-husayn sai suka ce to bari su faho daga ali sai al to daga nan kuma tun da aka zo sai aka yanke al sai aka koma al-husayn da yan gidansa daga nan har zuwa wanda ba yi da alaka da su ba a ma shi ba a ɗaukar a matsayin imani sannan baya cikin ma waɗanda ake ɗauka a cikin ahalin bai ba za ka taɓa jin an ambace su Allah ka shirye da Allah kada ka sa mana kin wani daga cikin musulmai ba ma ahal ba ma ahal bait ba sahabbai ba musulmi wajibi ne kai addu'a kada Allah ya saka kai wani musulmi duk wanda yake da imani kada ka ki shi shi dai za ka ki mutum ne gwagwadon irin mummunan abin da yake aikata wannan ita ce akida ahlus sunna wal jamaa ba ka ɗauka kiyayya kawai ka danganta ta ga wani ka ce kana kinsa kawai don shi wane ne a'a kana kin sani saboda abin da yake dauke da shi na muni in kana da in yana dauke da wani abu na muni to za a yi gaba da shi gurgurdan wannan abin da yake yi har ya bari ya tuba Allah ka shirye ta Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu idan da suke afkuwa a cikin kasar mu ya Allah ina roƙonka ba za mu gaji ba ba za mu kota ba ba za mu dena ba ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana da waɗannan fitilu da waɗannan nau'ukan damuwa da suke damun mu a cikin wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ka tsara ƙasar mu ka ba mu shugabanni na gari wanda za su gina ƙasa su kawo zama sanadiyyar alkhairi da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki Allah madaukakin sarki kada ka damƙa ka damƙa mu a hannun miyawu ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka shirye duk da waɗanda suka bata suka kauce mu hanya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da dogadigan ba akan gaskiya ka kashe mu muna musulmai ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana kurakuran mu ka ji kan iyaye ku waɗanda suka rasu wanda suke da rai kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsu albarka ya ƙara musu lafiya kuma Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi السلام عليكم